nawa ne daga cikin ƴaƴan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana adadin 'ya'yan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai maza akwai mata wanne ne daga cikin maza daga cikin 'ya'yan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai alqasim akwai abdullahi akwai ibrahim guda uku ce mata kuma daga cikin 'ya'yan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai zainab akwai ruqayya akwai ummu kulsum sannan akwai fatima in ka haɗa shi ne zai baka 'ya'yan manzo Allah sallallahu alaihi guda bakwai dukkanin su na Khadija ita ta haife su in ban da Ibrahim shine Mariyatul Qibtiyya ta haife shi a malamai sun yi tafaki akan cewa dukkanin waɗannan 'ya'yan manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam sun rasu ne suna ƙanana tun suna ƙanana suka bar duniya amma matan baki ɗayansu sun riski musulunci sun shiga musulunci mm. sun yi aiki da musulunci sannan kuma sun yi hijira tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan dai yana nuna darasi a cikin rayuwa Allah ya jarabce ka ka taso cikin maraici kai kanka shi manzo Allah din kenan sallallahu alaihi wasallam maraicin uwa da uba sannan aka zo bayan ya haifi a masu ka dinga mutuwa suna kanana to shi yasa a yahudawa da kafirai a lokacin suke masa ba a cewa shi mai yankakken baya sai Allah yake cewa inna shani aka wal ya ma'aikin Allah hakika wanda yake makiyinka yake bibiyarka da shari shine mai yankakken baya amma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wata jarabawa ce wanda za a bashi lada akan wannan rasa 'ya'yansa ƙanana tun suna amana ya rasa su su rasu tun suna ƙanana tun da sai sun tabbata cewa wanda ya rasa 'ya'ya ɗaya biyu ko uku ko biyu suna ƙanana kafin su kai shekarun balaga ya haƙuri a kai za su zamto kariya a gare shi daga shiga wuta kaga manzo Allah shi ma ya samu wannan falala ta wannan bangare sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajaje Allah ya garabce shi kamar misali da a lokacin da aka yi masa sam aka yi masa sihiri kaga ya kama shi sannan aka sa masa guba a cikin abinci sahabin da suka ci za mu zo na gaba mu bayani insha Allah shi a lokacin yana ci ya mutu amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dabba ta ce masa akwai sam a ciki na wannan kafa akuya din ta ce akwai sama a jikina ta yi mai magana ta gaya masa to amma wannan sihirin da aka yi masa sai da ya zo da ƙarshe ƙarshe da ya zo barin duniya sai abu ya dinga taso masa ya dinga taso masa da ƙarshe shi ya bar duniya dalilin wannan sihirin da aka masa da abin da ya ce to ga wannan malamai suka ce ya samu ladan shahada nan ma ga annabta ga shahada ga wannan duk falalaci da Allah maɗaukin sarki ya bawa annabinsa annabi sallallahu alaihi wasallam da mai manzan Allah sallar tambaya ta 27 kenan da mai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tarayya da Qurayshawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tarayya da Qurayshawa wajen gina ɗakin Ka'aba da kuma ɗora dutsen Hajar al-Aswad a wajensa kamar yadda an rawaito Imam Ahmad ya rawaito hadisi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da malamai kuma nasira lokacin da Qurayshawa suka yi saɓani wajen ɗora dutsen hajarin aswad a bigiransa bayan an sabunta ɗakin ka'aba to sai suka ce wannan tunda mun yi saɓani to abin da za mu yanke kawai mu sami wani mutum guda ɗaya wanda zai raba mana gaddama mai hukunci a tsakaninmu tunda wannan ƙabila ta ce ita za ta ɗora wannan dutse wannan mata ce ita za ta ɗora to sai suka ce to mun yanke hukuncin cewa duk mutumin da ya fara bullowa shine mai mana hukunci Allah da su cikin nasarar Allah sai ga manzo Allah shine wanda ya fara ullowa al'amin kenan sai ga al'amin ya zo musu amintacci suka ce lallai mun yadda da hukuncin al'aminu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai manzo Allah saboda hikima da Allah ya bashi sai ya ce to shikenan tunda rigima kuke ku bari sai ya ɗauko mayafinsa sai ya ɗora wannan dutse a ciki saboda haka sai ya ce to kowanne shugaba na kowace kabila ya zo ya kama gefen wannan mayafin sai aka ɗauka gaba ɗaya aka kai shi gefen inda za a dora shi to sai ya ci kuma ka sai Allah ya dauki dutsen da hannunsa sai ya dora kaga sai wannan rigima ta kare ba wata kabila da za su ce ita kadai ta dora wannan dutse kaga wannan hikima ce ba dan wannan ba da an zubar da jinadi an yi fada saboda dalilin wannan amma zuwa manzo Allah sai ya hukunci na adalci da hikima wannan kaga shine abin da ya faru a wannan lokaci sannan a wannan lokaci da aka yi rigima ta da suke ta safani wajen ɗora dutsen hajarin aswad maza Allah yana ɗan shekara talatin da biyar na daga rayuwarsa wannan al'amari ya faru wannan ya nuna mana cewa hikima ce ta Allah da shari'a da Allah ya ba Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hukunci amma ba don haka ba da an zubar da jina ne an yi faɗa da sauransu